الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jin inda za mu tashi yau tarihin usaid ne shi za mu fara farko abu musal ashari ba mu kan usaid ba ko na'am nan za mu tashi an fara ko za mu tashi akan sana abu musa al-ashari bi amrin khalifatul muslimin ko bayan Allah mutane a duniya kowa akwai abin da ke birge shi wayansu mulki ne ke birge su to za mu yi kokowa ko da za mu kashe mutum sai mun samu wayansu kuɗi ne ke damun su za mu yi kokowa ko za mu kashe mutum sai mun samu wani ƴaƴa yake nema bai samu ba zan yi kokowa ko ɗan zina ne sai na ɗauko na ce nawa ne wani abin da yake bukata a duniya ya za a shura a ce sai shi ne to ko da ko ƙarya zai yi sai ya yi don a ce shi ne wani bukatuwarsa a duniya ya ba jama'a dariya zai samu al'umma a zaune ko da a masallaci ne sai ya yi musu abin da za su yi dariya domin isowar shi wani kuwa abin da ke birge shi cin nasarar addini duk irin gudunmuwa da zai iya badawa ya ga addinin tayarsa ta yi gaba zai yi ko da yana rayu ko baya yare wani wannan ne ke birge shi shi sa irin wa'annan ne sai Allah ya ware su a Qur'ani sai yake cewa wa yawma ya yafrahu almu'minun a wannan yini ne mu'mini suke farin ciki suke jin daɗi suke annashuwa suke kai komo saboda me suke jin daɗi saboda me suke annashuwa saboda me suke kaza haihuwa aka yi musu a ba haihuwa ba ce kuɗi suka samu a ba kuɗi ba ne mulki ne aka yi sun ci fatin shafi siyasa a'a ba shi bane to menene ce su abin da suke mafarin ciki a wannan yini bi nasrillah da abin da Allah ta'ala ya bada na gudunmuwarsa akan ci gaban addini inda nake tsammanin za mu tashi ba nan bane usai dan madina ne ina farin ciki ne saboda manzo sallallahu alaihi wa sallama bisa ɗabi'arsa yakan bibiyi gidajen sahabbansa yana ratsewa cikin katanga don yadda alkur'ani ke kai komo in dare yayi dan babu sallah mai muhimmanci mai daɗi mai sanya nishaɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa da albarka a duniya da kiyama da kuma yaɗuwar arziki da ka ji komai tas kamar kiyamun laili ta kuma cire maka tsoron mutane a duniya don tsoron ke kawo kwaɗayin wani wuri tsoron ke kawo rashin kaiwa inda ake so a kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabe cikin katangar Abu Musa al-Ash'ari da abin Abu Musa yake rangaje da alkur'ani ga murya kyakkyawa ga sauti mai kyau wannan Allah da gari ya wayance yake ce mishi laqad utita min mazamiri ali daud lalle an baka na gama sauti kyakkyawa na qur'ani irin na ali daud alaihi salam sai ce Allah a tasma anni shin kana ji na lokacin da ke wani cikin dare yace ai ina jin ka sai ya shuru yace wallahi da na san kana ji na da ne maka sabon kai ma'ana shi daɗinsa da annashuwarsa manzon Allah ta da kasan alƙur'ani daga bakin shi kuma ya ce yayi irin ta kaulaye yayi dadi yake ji to usaidu kuwa cewa idan yana sallar dare wani fari ne ke sakowa ɗakinsa sai ke gaya wa ma'aiki sa sulama sai manzon Allah ce tilkumul mala'ika tasma alqur'ana minka ai mala'iku ne ke sakowa domin sauraron me kake yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah to su wayin nan ji cewa ana haka su sai ƙara gyara sautin a ƙara gyara shi saboda me tunda mala'iku na sha'awar abin da Allah ya ce ayi ashe ƴan uwa abin da ya kamata kai farin ciki da shi kaɗan daga cikin zan gaya maka yanzu na ɗaya kai farin ciki da Allah ta'ala ya kai musulmi ne da Allah ya ka arne wala da ka shiga uku dan duk ni'imar da ake samu a zuciya ta imani da kwanciyar hankali kai baka da ita ka an gari tsanani kawai ka gudu ko kuma kai sata kai ma a ce an yaje maka ai ana yi ko ko kuma ka je ka dawo ka saka da kanka duk ba abin da ba za a yi ba saboda haka baka da iman zaka iya cewa ya ubangiji kai ka halicce ni kai ka dora mun duk irin abin da ke ciki ya Allah ni bawanka ne ya ubangiji na idan baka yi mun afuwa da kai ba na tabbatar na zalunci kaina ubangiji Allah zan waye gari gobe kiyama cikin masu asara afko ka ya nema nake ka yafe mini ka rufa min asiri a duniya ka rufa min asiri a kiyama idan Allah ya maka asiri a lahira ba za ma a yi maka hisabi ba na open hisabi kowa ya ana yi ma'ana ana iyari kowa na gani ba a yi na biyu yan uwa ka yi buri ka yi ƙoƙari Allah ta'ala ya huwa ce maka rinka cin halal yadda in ka yi addu'a Allah zai amsa idan bayan baka nan abin da ka ci da zuriya su ma in suka ce Allah zai amsa to in ka samu wannan ka samu jarakun farin ciki manya kaga al'umma tana watsiya amma kai naka 'ya'yan alhamdulillahi rabbil alamin ba ka ba ba iyawar ka ba da shamakin Allah kawai abu na uku idan da za a ce yau za ka koma lahira kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu abin da ya fi wanda a duniya duk abin da aka aji oho wa mata jini nafsun bai ayi an ta mutu ba mu sani ba ina za a ji a mutu shin a gane za a mutu ko kuwa a ingila za a mutu ko kuwa a france ko kuwa a china ko a india inda ake zuwa yanzu da ba lafiya sai a runguma sai a india da gudu ko a can ne ba wanda ya sani rai ba a san za mutu ba to a can za mutu kana kan kalmar shahada ya zama akhir ka fi duniya hiya la ilaha illa allah. wallahi dan uwa da wannan ake farin ciki wa bi hada yafrahu almu'minin abu na hudu yan uwa ka je ka bari a maka tambaya ka ansa tambayoyi ne yan kanana amma wallahi wanda Allah bai bashi subuti ba tabbata a kamarinsa ba zai amsa ba Allah ce sabitu Allah alladhina amanu qawl sabiti fil hayatid dunya nan duniya idan Allah ya baka sabatin lisan shine duk abin da ka faɗa alkhairi ba za ka yadda ai maka shigo shigo ba zarfi ba har ka faɗi abin da ba a ce ka faɗa ba ko ka faɗi abin da ba haka yake ba dan kawai ka burge wani sai ka ce a mm, mm, mm, bari ka zo mu je ka ce a ni dai ka da anan to a nan kai baka da wayo ne rashin waye ne ya sanya an tsaya ana domin mai wayo a duniya a wajen yan duniya shine wanda yake la yagadiru sakatan wala kafatan illa ahsaha da shari. babba ko karami sai yayi na shari to shi bai da wayo wannan mai wayo shine zo ke ma zo ko yanzu wayo ilin wannan bai da amfani a tambaye ka a kabari man rabbuka ana sa ka a kabari aka dora ma ƙasar nan mala'iku ta da kai suke a zaune wataƙila ka iya cewa ya zan zauna bayan ramin bai ma ishe na kwanciya ba rayuwa ce waccan da ake ba irin ta ba ta nake anan ba ba ita ce, wata rayuwa ce hayatul barzakhiyya ce za a tara kai zaune a yan tambayoyi ƙanana muhimmai amsa su ne sauki a bakin wanda Allah ya ba shi tabbaci amma idan Allah ga dama wallahi da an tambaye kamar rabbuka sai ka ce ha ha la adari wa madinuka ha ha la adari wa ma taqulu fi rajulin bu'itha fikum me zaka ce ga wannan mutumin da aka aika cikin ku wala la adari haka shi ko mala'ika fa kaman hoda yake a gidan yari yana dukan ka ana ƙara martaba duk wanda ke ba kashi ana biyan sa a wata zai daina ba zai bari ba su ashe la'adari ba hujja ba ce ba dalili ba ne shi mala'ika bai san wannan ba to amma idan Allah ya baka iko sai ka a cikin salin alim ba wahala to wannan yinin farin ciki ne a wurin yinin farin ciki na gaba idan da ake tada mutane min kubure fa idan nufka fi suri fasta'i kaman fi samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah fa idan nufka fihi ukhra fa idan hum qiyamun yanzurun ran da ake tashin nan kowa ya zuru zuru ba wani mai uwa ko uba ko da ko dan uwa ko miji ko mata ko wani da ka iya zama wakilinka a wurin Allah kowa sai ya tsaya ka tsaye sabisa ran da ba wani mai iya cewa a kyala wannan namu ne ya wuce babu tun da mahakamatul ilahiyya ce maktubun ala babiha ayyuha zalimu taqaddam wa ayyuha al-mazlumu taqaddam kotun ubangiji ce a rubuce a kofar da kai azalimi shigo kai ma wanda aka lanta shigo hadihi mahkamatul ilahi nan kotun Allah ce maktumun Allah ba biha wala yadlimu rabbuka ahada ka baya kwara kowa ku shigo ciki ayi bayani to nan a ce a wannan yinin ran da ake raba tahaif ake ba kowa kayansa certificate ɗinsa a wannan yini kai a baka naka a hannun dama za ka yi farin ciki har kai kuka don kuka akwai wanda ake saboda daɗi akwai kukan da ake saboda an sha wuya kukan daɗi irin wanda abu huraira ya yi lokacin zai bar gida ya je masallaci mahaifiyarsa ta kunkundu ma ma'aiki zaki saboda har suka bar tuhama suka bar madina ƙurbatin imani ba amma ya ɗauke da kayansa bai gajiya ba kullum kuma yana gaya ma Allah Allah sai imani ya zo masallaci na kuka saboda kalmomin da ya ji daga bakinta game da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah sai dan ƙara gaba ya ce ya rasulullah kai ma uwata addu'a ubangiji Allah shirye ta bai ga mai wancan badarji ba manzon Allah ya daga hannu ya ce Allahumma ihdi umma abi hurairah ya Allah ka sanya uwar abu ta imani da gane gaskiya Allah ya amsa kafin ya dawo gida yana zuwa kun san gidan balarabe kullum a kulle yake ba irin namu bane rugo da gudu ce kawai su kullum yin sa kulle ko mai gidan ya dawo ko dai ya saki ya bude ko ya kwankwasa salamu alaikum man bil bab waye kofa ka ce ana isma'il bin ibrahim ba ni ne ba kaiwa ba amsa wa mamman Allah ni ne a a a'a na isa dan gidan musa mai gidanki a to to to to barka za barka kaza ya gida barka ba sai ta bude ma ko ba kana shigowa ka karbi kayan hannunka sai wata zuba nan haka ta dauko zananta dan Dubai na dubu dari ba biyu ta kuke maka fuskanta domin ake ne kawo ko ba ka bane to akwai ai ka zanan aiko ta goge maka ta goge ta goge ta goge ba je daki za ka je kuma akwai su mai sanyi nan zafi ake yau ka sha ka kishin gida kafin ka dan mai wani abu mai dan zafi zafi ya zo ka ci abinci ka gode ma Allah kuma ka yi mata addu'a ubangiji Allah ya ƙara ta ƙwarewa da iya wannan girki don shi iya girki yana kawo tangar a rayuwa bayan Allah duran da Allah ta'ala taimake ka yana zuwa gidan zai kwankwasa haka yana kwankwasawa wa ta ce mishi makana makana ɗaya inda kake kar ka buɗe min ƙofa ashe wanka take tana gama wanka ta sa kaya sai ta buɗe mai ƙofa yana shigowa ta dafa hannun shi nan nan ta dora ta nan ta ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah jin daɗin da yayi sai kece da kuka ya sheka a su kwane sai fada ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina ce mai laqadi ajaba Allah du'a ya rasulullah laqadi ajaba Allah to wannan shine kayan farin ciki mu shi muke nema shine abin annuri shine abin annashuwa shine abin jin daɗi idan da za a miƙe a ce ga saminka har umu kura a baka tarkanka a hannun dama ka amsa ka bude kana karantawa rana kaza mun yi kaza rana kaza nayi kaza rana kaza nayi kaza hakan sai ya sa ka fashe da kuka ka rinka neman ina abokin zama ina abokaina ina yan uwana ka tafi wurin a guje kana hawo mu qura'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ku duba ku karanta ku duba mai karanta mu gani rana kaza mun yi kiyama laili rana kaza mun taimaka wuri kaza an yi kaza rana kaza mun yi kaza rana kaza mun dakushe wata makirci da aka hada wanda ya taho wajen musulunci mun hana shi yawo rana kaza wani fayil da aka hada na kaza kaza mu muka fadda shi muka sa a kona shi ba wanda ya sani rana kaza mun yi kaza mun taimaka ma tayar addini ta faci mota ce tsohuwa mu muka sawo sabuwa muka sa addinin a ciki rannan tayar ta faci muka saka taya batirin yayi sanyi mu muka ingiza tashi muka shiga ciki muka tafi inda za a damu to wannan sai sa farin cikin ka kai ta kuka abokai kuma in an dace irin ka ne shi ma sai ce ni ma ga na karanta idan ko ba irin ka bane ta ɓaci Allah ya sauwaƙe mana ta ɓaci an ba shi nashi amma zai ɓuyi ba zai waje gare ba ke ina naka shi lambu ta kitabiya walan adri ma hisabiya ta amma wannan wadin kadai in ya tsaya a nan ba za ka iya gane an bashi ko ba bashi ba abin da ke zuwa a gaba zai alamta maka an bashi amma bai so gane dai in ya ya laita hakatul qadiya kenan an bashi an bashi bai so gani domin idan baka sani ba me ya kawo wahala bayan Allah wa'annan abubuwa na ambata guda biyar ko hudu ko shida su ne kayan farin ciki ga mumini farin ciki na ƙarshe da zaka zo kofar gidan aljanna bayan ka wuce rami goma daya na farko shine mutuwa rami na karshe hawa kankara wata ƴar gada ce tsakanin gidan aljanna da siradi idan ka ƙetare siradi to sai kuma wannan kankara dan ka darko kenan ƴar gada ce karama ɗan kwalbati kana ƙetarawa dan a wannan kwalbatin a nan ne ake yin hisabi na ƴan uwan juna dan ba a shiga gidan aljanna ina jin haushin kana jin haushina ka nemi aure baka da mota ina da mota ne da handset na dubu ɗari da biyu na je na wani wanda shi haka aka ce ai sai kai na aure da kai baka samu ka ga da bikin ciki ka fara sana'a shekaran jiya kafin shekara biyu ni shekara arba'in ina yi ka fi ni kuɗi yanzu ka ga ka bikin ciki a wurin aiki na riga ka farawa amma ka fi ni mukami zaka yi bikin ciki wurin kaza an yi kaza wata kila yau Allah kana sauri ka shiga masallaci ni zan fita dama can ga wancan bakin cikin kuma ka saka mun kafa ban ji daɗi ba ne idan dai ba zan iya ne kawai an yi kaza an yi dole nan sai ai qaba'i a nan kan an tsara ake yi ko da ka ɓoye ma ya ubangiji ya alamu sai kai ka taka shi a duniya wuri kaza wuri kaza za ka shiga masallacin almanar ka sake mai kaba kuma ya ja haushi zo kai to rama takawa shi ma sai da murza ka kai kai kai a duniya ka balla mai harara kai ma rama kai ma ka yi kaza kai ma yi mishi annan sai a gama komai sai a ce udkhuluha bi salamin amin sai kowa ya shiga yan uwa ikwanan an cire wannan wani za a nama zurihi min khilli wani abu na bakin ciki da kishi da tsiya da kunun kufarci da ganin baka iya ba an tsige an zubar sai ku shiga yan uwa salamun salama kuna zaune mutakabilin kuna kallon juna to bayan Allah wannan rukunin su ne kayan farin ciki wa bi hada yafrahu almu'minun da wannan ne ake farin ciki amma duk abin da ba wannan ba ɗan uwa wala zai baka na yi muku lokaci ne haka saboda na ji wasu bayan Allah abin da ke burge su a duniya ba wannan bane wani abin da ke burge shi shi ba wannan bane shi dai ka bari kawai ya kai inda yake so ya kai mun yi haji da wani bawan Allah muna magana shi a kofar babin makka babi maka tana kallon baki'a ne ko kuma in ce babi babu usman bin affan jikin gidan shi dinnan inda an yi tsawafi ake hutowa nan ne gidan usman dan affan saboda haka sai yake ce min kai daga sauri ko nake in koma gida nace me ya faru ya ce mai girma gwamna ba fa da yanzu ba don wannan yanzu ai sabo ne bai wata me ake ba yanzu ai wancan ne wancan wancan wancan wancan ya ce ya ce mana kowa ya koma gida ya kawo local government ɗinsa kuma duk wanda ya kawo ta akwai albashir mai ɗauka so daga dan Allah zan koma gida ko da fasu ina ba za a bani ba zan koma gida in ce ya bace a mai emergency ne in wuce gida shi ta ai ba a gama ba ba ka tsaya nan baka dan yi tilawar Qur'ani shi kai don Allah malam ya asalin ta gida nace to yanzu idan kuka je sai ba a tira ba ce ina ai ba zai yi ba nace to ga mun yanzu a ci ba. ta ce haka dpo in yanki na na ba shi kujera haji ukan to ɗaya ta matar shi ɗaya tashi ɗaya ta yaran shi uku kuma bisa alkawari zai ba ni mota guda ta yan sanda duk abu da ce a yi kawai layu su alu amma afa'alu ka tambaye ni me yasa kawai su kama yake to idan bai samu mota kila sai an kai ga an kashe rai ba yace wallahi kore sai mun kashe amma sai na kawo karamar hukumar sai ce dan uwa dubi inda muke magana da kai kaga wancan tsakin yace eh nace kabarin ma a cikin ce na annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ka san inda mala'iku suna kirga abin da muke faɗa ko yace eh nace annan kake gaya yawo za a kashe mutum dan kuci zabe to akai ma ne saka problem din kenan ana gaya maka abin da kenan kara kai shi bawon Allah bawon Allah ashe ba za ka yi tunani baka tafi lahira ba ko a ganka ba za ka ji daɗi baka tafi kiyama ba ka ci kayan kwabo ba wani bai ci naka ba je kama a ce an ci naka amma kai baka ci na kowa ba na ce bawan Allah yanzu gobe kiyama mata qulu bi nafsin maqtula ala sabil awamirik me zaka ce gobe kiyama an kashe wani amma da ka? ba sata yayi ba ba Madina ci bane ba luwadi yayi ba ba wani ya kashe ba ba wani abu ba kawai ne kace farke da kace farin ciki ka baka nan gobe kiyama akwai kici gaban Allah wallahi da jikin shi sanyi amma shi bure shi dai ya cimma burin wancan mutumin ko da kuwa shi ne zai mutu kuma sai da aka yi haka ya dawo aka yi matsi na tsiya a kawo local government din to amma da ke duniya ce take ayyamu dawulu haɓar nan yau ka Allah ya gano bin amr ba a yi da shi ya koma gefe a shekun ga yan uwa ba abin da ke dawama na farin ciki kamar abin da Allah ya ce kan yi shi sanya idan kana so yi zakaki ka birke mutane ka yi alfahari da abin Allah ya ce maka ne su sahabbai kowa yana alfahari ne da abin da ubangijin sai ce mishi yayi da abin da Allah ya ce mishi yayi to yana alfahari da wannan kaya Abu Huraira yana alfahari manzon Allah ya mai wasici ya ce ausani khalili ya ce maji dadi na yi min cikin abin da ya faɗa sai ya ce daga abin da ya ce min in yi Allah as'alan nasa shay'a kan tambaye kome wajen mutane in dai zan iya in je in yi da kaina amma kan tsaya in ce a bani dan in yi kaza to yana alfahari da wannan kalma yana alfahari da wannan kalma Khalid bin Walid yace manzon Allah ne ya aske ya bada gatir sa na sa a hulata ko yaki muke hulata fadi sai in bar yaki ya tsaya in nemi hulata kenan kowa yana alfahari da wani abu da annabi ya ce mai yayi wa'annan sabon nan ambata na farko suna alfahari saboda sun iya tilawa qur'ani ha annabi ya yaba a zai da mas'ud saboda iyawarsa da kwarewarsa manzon Allah ta khudul qur'ana an arba mutane kuwa jama'a ku amshi qur'ani wajen mutum hudu ciki akwai Abdullahi dan Mas'ud rannan manzon Allah ya ce zo dan Mas'ud ce ikra alayhi alquran karanta min qur'ani in ce awa alaikar rufin ya rasulallah ba kai aka yi wahayin shi ba ce bala walakin uridu an asma'uhu min gai ina so in ji shi daga bakin wani na dan masa'udu ya gaggata ya zauna ya kama rediyo tilawa su tun sa yake har yazo inda ubangiji ke cewa fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala haula'i shahida ashe lokacin manzon Allah yayi kuka yayi kuka duk kirji shi a ciki sai rika ce mishi hasbuka bin mas'ud hasbuka bin mas'ud hasbuka bin mas'ud ya isa ya isa ya isa ka dai ga annabi da kuka da sai kuma jikin shi sanyi shi kawai turawa yake yi kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin mai zaka ce ran da kowace al'umma take zuwa ko muke zai ke mata shaidarta wace ina bika ala haula'i shahida muka zo da kai akan wa'annan mutanen kai ne mai shaida kan abin da suka yi me zaka ce a wannan yin kadara akan ka kadai a ce kai ne mai unguwar malami duk abin da ake gobe kiyama kai ne shaida to kyale malami musulmai suna da yawa a ce kai ne mai ungo ungo rumi ko na rayi wata in ka saurara abin kawo shi kusa kusa kyale nesa dauka gidanka ne matanka hudu kowace ta da yaya bakwai bakwai me za ka ce idan musu hisabi baka cika an kwawo ba iyalanka so bayan Allah yana da muhimmanci gaya mu rika wanka da kyakkyawan sabulu na imani abu mu rika tafiya muna dawowa mun manta da kayanmu a baya ni'imomin da Allah ya mana ba ma kallon su yanzu ni'ima da ubangiji ya maka yanzu an ce zaka mai aika aure yau to sai wanda ya gani ga kadi a masallaci kamar sahabin annabi amma in an zo gidanka ranar biki wala sai abin ya ba mutane kunya za a yi wasu days days days wanda ubangiji bai san su ba kuma ai zaro ne yau ɗaya ne ya riga ya ƙare wa ma diri kala alla sa'a ƙari ba. wa ya sanar shi a gama bikin kai ka mutu yana gaya maka wani abin da yake wani ke unknown to him bai sani ba yaushe za a gama bikin bai sani ba wai shin idan aka yi biki a gidana ba a yi wannan taron ba auren ya inganta idan na ɗauki amale ni uba da kaina na saka a mota na kai ta gidan miji auren da ta ba idan na ce kar kowa ya raka ni daga ni sai ita in ɗauko ta in saka a mota in biyo nan akwai wasu kaji masu ɗawafi in saya in saka mata a cikin mota in kai ta gidan miji in sauke ta in ba ta in kira mijin kuma in ce ka ta amana ce a hannunka ka tsoron ubangiji a kanta ke kuma ki raba kanki da kishi domin kishi miftahu talaq ashe bai yiwu ba mene zai sanya in saki abin da ake ce mai aula in kama mafdurin alai ko dai a ce to ai kunya muke ji kai ka fi sa ilmi musayyib kunya ne ka fi sauran tafi ai kunya ne haka suke yi wani in ya kai ta gidan mijin bayan ya sha wahala wajen auren shi mijin a kai ta kuma bata iya girki ba sai indomi ta iya dafa abin ya watse ga baki ɗaya bayan Allah duk abin da ake don Allah Allah kan sa albarka a cikinsa don Allah mu kiyaye wani bawan Allah ne ya gayyace ni wani wuri na je mutum babban mutum ne kuma bawan Allah ne amma gidan shi daga ana wani biki wallahi sai na firgita saboda yanda ake ya mutsun kura mata tun bayan asar ake sauke su a gidan ake sauke su a gidan daga mai gida shi irin nawa sai mara gida shi sauke su ake tsaye bayan tsaya sai bayan tsaya. da dare ya raba bayan isha'i abin ya yawa ne kai ba ka iya billahi kuma gidan bawan Allah in ke rubuta ayyau ɗaya ne ba wani abin nan a bari kawai su ɗan yawata a'a ana bar mai ƴan mata dama da mata su yi wani abu na ranar biki har ma Aisha takan yi wake a tafi don za a yi aure akan so kowa ya san ana aure amma dai ba irin wannan ja'irci ba ba irin wannan rusa ni'imar ubangiji ba abi hada ni'mat Allah ta'ala da wannan ne ake godiya ga ni'imar Allah idan an yi wannan an gama shi ne ranar reception in gari waya a zo a yi mozadi ko mozadi idan an gama a zo a yi fazazze duk wannan wani abu ne kawai gashi nan dai idan an gama wannan kuma sannan a zo a yi fulani dai dan are na fulani Allah da mana tukuna nan sai ce mishi kai kara gaskiya saboda an rena su gaskiya wanda ke shi ba mai rabi yana farin ciki an cira na fulani ce saboda ba ruwan shi da fulani ne saboda haka su wannan wurin ganganci ne a rayuwa a sabewa Allah mace budurwa mai hijabi ta tube ta sa ɗan riga iya cibiya ta ɗaura da ne kai ba ɗan kwali haba ba ya ba ka so burge haka gidanka ne ba in ka ce baka yadda ba akwai mace da za'i ba kai ne mai cewa kar ai gidana ne kar ai gidana ne yarinyar ba daga masallacin ɗaura mata aure zan dauke ta in kai ta wani aji ta zamanin da ita muna shan lemu ina mata wasanci na wani uba ba za a ganta ba sai yamma in kawo ta a yi mata kwalliya a sa komai da komai an gama in ce ku gaya mu an gama in ce ango ba sai a kawo motoci ba ka jira a gidanka wani ɗaki ne wani gida ne nan layin nan wuri kaza nan ba kaza flat din ka shiga na kaza to ina nan zuwa kuma kai ne ba kawai bane ai baka shiga cikin ɗakin da abokai ba dan ba kauye ne ke zuwa ɗaki madajira da abokai ba dan binni bane wajen manzon Allah saboda haka jira ne ina zuwa sai ka ɗauko yarinya ka saka a motarka kuna tafiya a hanya ga wasu wasiyoyi kasa a cikin kasa suna ji idan an zaka ce wannan kasa din naki ne rike shiga da shi daki bude ka kira shi bawan Allah ka rike ta amana ce ka ji tsoron ubangiji akan ta ka san mace dai ba tana baka labarin ta ba duk da yake mun riga ku aure mun hayyafa cikin zuriyar ma gashi ka aura amma ka tsoron Allah sai ta bata maka rai shi kuma ke tsoron Allah ki zama kaman baiwa aure wurin shi idan kika ne biyayya zai zama bawa mai sauri wajen yi miki aikin da yake bukata ki mutu wasu ci kyakkyawa irin musafai suke mai ayansu Abdullahi dan Ali Rabi Talibi shi ki ga mai sa kin gani ina raba ki da kishi domin shi ne mukullin saki matar ta Ibrahim Musayyib tana gaya ma mata suke cewa kunna nukhatibu azwajana kama tukhatibu umara'akum mu mune yau mazan mu magana kamar yadda kuke wa sarakuna magana a waje shi za ka gaya ma yarka in ka gama fito salamu alaikum sai na kawo muku ziyara ta sauka ka danka hannunta a hannunsa ko shiga cikin ɗaki ka aje mata kazarta to ranka salamu alaikum sai an jima daman yi alwala za su yi raka a biyu su gode ma Allah yau sun yi aure amma yarinya duk ta fige ta gaji gefin asuba karfe ukun dare a ana wani irin fati tildan ko har garin Allah ya waye bawan Allah ba sallah asuba an gaji ya za a sallah ba gaji ana an gaji ba sallah asuba babu azahar mai kyau wani ya da kumaita an da kuma yan matan mutane an kai sun kwan haɓar duk saboda kai kai kadai saboda ya miki wannan hakan kai kai mana sababi yanzu abin da aka kai da dalili in aka ce an ɗaura auren ku ɗan taron ku na yar abin da ku ce mai semi walima tunda walima ana yi ne bayan an yi aure amma sun sa abin walima ne bashi walima na sallimu lakum jadara a je a yi a zauna tattatu bayan Allah Allah ta abarka za mu koma sai an jima a tafi gida shi kenan kan magariba kowace ta koma ta karɓi mijin tun zai dawo daga aiki ta gyara abinci amma kin tsaya karfe goma ya dawo ba komai gari shiga tsaki ya bige fitila ta mutu dan ba wuta me amfani shi Allah ya sauwake mana Allah ya rufa mana asiri Allah ta'ala ya taimake mu ya aiki da mu wajen yada addini ubangiji Allah duk jaraba da ka dora mana Allah ka ba mu ikon cinta ya Allah ta'ala ka taimake mu ka kuma taimaka ma duriyar mu su yi albarka su yi mu albarka wannan sahabi in uwa mun yi magana akan shigaya har mun kawo kan magana abu musa al-ash'ari inda nan yake cewa laminatu suqul usul abbasiyin ko akwai tafi an ka da kira sallah eh a'a karanto mun ba kaɗan kafin nan ai za mu tashi ai وقد جاء في الأمر الذي وجه الخليفة لأبي موسى أمي أن يصحب معه الفارس الباسي مجزأة من ثور السدوسي كركم أنت ياكي أكتي da aka je yaƙi an dawo don suna suna bin bayan Allah Ake da labarin za a ƙara gangara wani wuri khalifa ya ba abu musa al'ashari umarni in za a wannan wurin ga madadi ƙarin soja wani sojan ɗaya ya fi wasu goma albarka a wurin yaƙi ba wacin yanzu ba ko a da wani shi kaɗai a wurin yaƙi al'umma haka yake har yanzu wata tawagar mutum ɗaya abin da zai aiwatar na addini ya fi goma shi sanya ba kowane namiji bane ake ce mai namiji qur'ani ya ce mana min al rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila a cikin mazaje a cikin mu'minai akwai mazaje kenan ba kowa bane namiji wani ba zai iya ba an ba shi umarni in zai tafi ya tafi da wannan bawan Allah wurin yaki sai ya ce me sada abu musa kan da zaka rinka yayin shi sada al hmm. yanzu abu musa al ya yarda ya ɗauka ya ɗora makan shi yin biyayya ga umarnin da khalifan musulmai ya ba shi umar dan khattabi rahmatullahi ta'ala alaihima ya ce ne yace ya ɗauko wannan wanda khalifa ya ce mai ɗauka shi ne wa majzatu bi da saurin sadusi sai ya sanya shi a dama gare shi ma'ana sojoji raba su ake yi a wajen yaƙi akwai maimana akwai maisara akwai mukaddima akwai kalf akwai kalf biyar ake raba soja idan a yaƙi ne haka ake musu kuma kalifan tsakiya an zagaye shi yaƙin da ake na ƙadisiyya shugaban yaƙin ba lafiya sai ake mai hasumiya ya hau saboda rika ba da umarni yana ganin mai ake a filin yaƙi soja sai da mai ba da umarni duk al'ummar da aka ba su ba su da mai ba su umarni mai cewa a yi ko a bari rikici za a yi bar ganin wai a'a ko da ko momi ne sai an samu tangarda a cikin tafiyarsu a sai samun shugaba na kwarai ya da mahimmanci a kowace irin al'umma ce wannan ya sanya shugaban ƙadisiya yana sama idan ya ga maimana ta yi rauni wajen yaƙi sai ya zuga yan wannan bangaren mai tara ku ba da gudunmuwa ku dawo nan ma'ana ku ɗan yi hiniyazi ku ɗan rage ku taimaka ma wannan bangaren idan ya ga ƙalb ko kuma a'a muqaddima masu advancing sun yi rauni sai ya ce ma na baya ku taimaka ma yan gaba saboda idan na damar gaba ɗan dama to maki zai shigo ta wurin ya ba tsakiyar in na hagu suka bar san dama to za a shigo ta wannan bangaren a yi barna saboda haka wannan jarumi da umar ya bada umarni a tafi da shi abu musal ashari da ya hada sojojin yaki sai sanya shi a maimarfe ya sanya shi a wannan bangare ya sanya shi a maitar da ya ce tafi bayan ya sanya shi a nan ya hada shi da sauran sojoji na musulmai alqadima min basra wa'inda suka suka ciwo yaki a wani birni suka dawo umma san kada bai ce in sun zo wannan wuri inda abu musal ashar yake a ƙara sojoji a taimaka su dumfaru wani gari wa mazau ma'an guzatan fi sabilillah da wa'inda abu musal ashar ya haɗa da wa'inda suka baro basra suka tafi gabaki ɗaya su yanzu matsayin mayaƙa don Allah

kawai daga yau an gama idan musulmi suka faɗi a wannan yakin to ƙalla man ta ƙomura ya tuho ba da wuya ka samu wani kuma ɗarfi ta sama ya ce shi ne wa ta kwanta yaƙi ne an ɗebo gida ga baki ɗaya sarkin farisa da ya ga an da ke su an da ke su an kashe ransom an bige sai kwashi kaya gwalagwalai ya rungume dabka a kushe har ku manta a kowane irin sarauta akwai inda sarki ke zuwa shan iska yakan ware wani gari ya sa a mega house a getta mishi a gyara mishi kuma a yi kwalliya ga garin har jirgin sama helicopter ma ya rinka sauka saboda haka shi sarkin farisa yana da garin da ya ware inda ake ce mai tostar madina ce karama an mata kwalliya ga tsaro kamar za ka tafi lahira saboda haka da nan garin ya buwaya sai ya tsere sai ya koma can yanzu abu mutar sha'ari ya kara haɗa sojoji ƙarƙashin umarnin umar ɗan kafabi da wa'incan to ba su koma gida ba saboda yakin bai kare ba sun sarkin ba kai shi ba an gane ku akwai daga cikin dabbobi ƙanana dan ka sare bayan su in dai ka yana motsi da sauran aiki don toho jikin yake zai tashi ya ci gaba da barna a bayan ƙasa amma a ke kan bindin ba zai amfani ba yanzu an gama da garin a masarki ya gudu zai kuma dawo shi sa ko in tawaye suke tawaye idan ba an gama sarki ba da sauran aiki ne tunda ko tsarkawa ya koma wani gari in dai ba gani ya ba an kafa daular ta karfe shi yana yunkuri zai haɗo wani karfi daga can daga wancan garin daga wancan garin a sake a ce saboda haka wayannan mayaka bayin Allah suka cigaba da bude birane suna bin shi amma duk birnin da aka je aka samu sai ya koma kaulin sa la ilaha illallah kafin a wuce duk inda aka je sai an gama nan a gama nan duk wata wani abu da ka iya zama tangarda ko tarnaki ko da baibayi sai an kwance shi kafin sojin su wuce don a bar garin a ƙarƙashin musulunci ramazan ya gudu su kuma suna da shi gari bayan gari gari bayan gari shi kuma ya ruga ya shige garin tutar nan ne ya zama boya ya kwanta a ciki daga nan ya ce wannan garin gari ne wanda yake a cikin biranen farisa yana ɗaya daga cikin garuruwan da za a ce gari ne ɗan kwalliya a najeriya an za a ce wani state yana abuja wani gari da aka yi mai gyara ɗan kwalliya ina ne kai ne baka ce kano ba ne ai wanda abuja ta kowa ce ta ko ina ke ko ni ban san ba na uncle ko shi ne inda helicopter ke zuwa ya sauka to kun ji wani gari kuma ni ba sama sun shi don suna da wahala can wani gari ne aka ce gari ne kyakkyawa an gyara shi da soji suka hau mulki yanzu ka karbi kayan wurin can dai can wurin ne ko au jaji kike magana wai Jaji mai kyau ne ok to ni dai ban jajin nan kamar zai zuru zuci wani gari dai mai kyau gari nake nufi ba dan tsukun wuri ba gari fataku ta ko ina kyau a najeriya dai a yanzu gari za ce an gyara shi ko malam to malamai sun zaɓa da kyau wasu sun ce fatako sun ce cross river ala ayi ta halin dai haza ne sama jaluna fata kudin ce su riba ce gari dai mai tsari mai tsaro wanda yake da kayan kwalliya wanda baya daukewa su a dauke wasu wuta kuwa ba dauke wuta sai dai kaɗan kaɗan ku Allah taimake mu da yaro Allah taimake mu to so daga hurmuzan irin wannan garin ya zauna ya shiga ya kwance shi ka san da akwai wanda aka biyo za a kama wata rana da ya ruga sai ya wajen ya je ya kwance shi ba idan ana ne mutum a nan wajen kaduna za a kama shi da ya yi kwashi kayan shi ka ɗauka nan wurin ya wajen yan uwansa a cin ya shige to ba a tsammanin yana sau sai kwance shi a wani lungu hasil dai gari ne wanda yake na ɗaya daga cikin garuruwan nan farisa wajen kyau sai ce me watan abubuwan da ke cikin tunan ɗabi'a shukoki suna birge mutane ka san da shugari kawai ka iske shukoki mangura ne itatuwa ne fulawa ce sauransu alamun akwai nema gari don wani na korayen ganyayyakin ai suna ƙara mai ido ƙarfi saboda haka idan ka zo ka isa garin ga katanga ga ganuwa na gyaran gari sai zo mai وهي وهي إلى ذلك مدينة عريقة ضاربة في أنوار التاريخ مبنية على مرتفع من الأرض على شكل فرس saboda haka ƙari akan haka madina ce gari ne bi ma'ana mai tsohon tarihi gari ne mai ci gaba gari ne mai wayewa gari ne wanda in za a buga misali da shi ake buga misali na tarihi shi ne shine batun fi aghwar tarihi gari ne mai kayan tarihi da yawa an gina ta ne duk da haka a tsauni garin da ke sama yakin birke mutane sama da wacce ake a cikin rayu saboda haka ta yi kama da harisan kanta harisan din gari ke ya ce mai malam yasqiha nahrun kabirun yud'a bi nahri dujai dujai akwai ruwan da ke gangarowa cikinta wanda da shi suke albarkantuwa ruwa ni'ima ne ana kiran wannan kogin kogin dujai nan wuri yake gangarawa na wa fawqaha شاذروان بناه الملك ليرفع إليها ماء النهر من خلال أنفاق حصرها تحت الأرض wani tsari da ake mata tana da ainihin kaman kogi ko wani abu da aka jawo daga wani wuri kamar dai irin abin da aka so a yi muku a da a nan arewa aka ba da kwangila a jawo ruwa daga can ya zo don a rika sauke kwantena a gidanmu ba sai mun je mun ɗauko a kan tirela ba haka nan marigayi ya so ya yi ‘yan addu'a Allah ya gafarta mishi daga baya aka yi wa juju mugun maciji Allah ya tsare mana wani sarki ne ya ba da umarnin ai haka kuma ya yi ya fiye bari so da ya wasu abubuwan kulura ko mu a Najeriya ba sarakuna yanzu ka yi shi ba wani sai dai a yi tanti a ginin a getta amma ainihi ba na ku bane wani ne ya ginin ya gyara ce getta ita da ya bari ko ba ka bane duk wanda ya zo kaduna misali ya iska a biyu a haka har yanzu ba wanda ya zo kira jami'a a kawatuwa irin ta a babu kayayyakin da ake a cikin sai dai a bari wasu ɓaci ba ma a kawo wasu ba su da saboda an yi tanaji kyakkyawa saboda ku da mu kanana kuma wani ita ɗabi'ar shugabannin kirki ba yana yi don shi bane a yanzu bari mu yanzu mu cinye mu tafi yana yi saboda kananan jikoki da ba in sun taso sace mun bar musu gado ma'ana iyayen mu sun bar mana gado wanda za mu rika tsotsa muna sha mu ji daɗi mu yanzu mun cinye kayan ba bar ba nasu ma muke so in sun samu mu kwace nan mun cinye nasu kuma babu yanzu su da suke da kansu in suna bukata a ba wani abu na ce mun gina mun bar musu kuma mun gina ma da karuwa sai gidan ya tsage sai an yi sabon aiki bayan Allah wani sarki ne yayi don ya ɗaga ruwan da ke gangarowa ya rinka shigowa cikinta ma'ana ya rinka shiga a faɗi fariha duk wani rami da ke cikin garin wani kwararo ya zama saboda kyawun garin ruwa ne ke gudana a hankali yana yawo ba don kuma ba saboda ƙawatar da garin yace mai malam wata تذكر وأنفاقه wannan tustar da ya gyara ma'ana kininta da tsarinta abu ne na ban mamaki wanda ke sauran birane ba a yi mutu haka ba ya ce mai bayan wannan kuma an gine ta da katangar dutse katangar dutse sannan kuma manya-manya wanda ginin kuma mai kwari ba ƙaramin igwa take rusa shi ba نعم wa du'ima bi a'midati hadid أنت sannan an kara maka دعينهم karfi da ainihin fila fila ta كنين saboda me don likinin ya وبلط tsayawa da karuwarsa sannan wannan dutsen da wannan karfan sai aka yi mai ruwan dalma kuma a jikinsa saboda me don ya ƙara ƙarfi ya kuma ƙayatar Na. وحول تذكر سور كبير سامك يحيط بها إحاطة, إحاطة السوار بالمحصن yace hayya kuma wa haltuttar shi birnin a zagaye shi kuma akwai wata katanga ha'iya banda wacce an yi katanga katuwa babba mai girma wata zagaye birnin ga baki daya ma'ana zagayewar zagayewar zargagi ko zagayewar wando a jikin mutum yadda ka san wando ya kewaye mutum haka akai wannan katangar ta kewaye birnin gaba ke daya na'am anhu innahu عنه wa أول surin سور ala zahri al الأرض malaman tarihi suna cewa a bayan ƙasa ne a duniya ne ba a taɓa yin wani gini ba a zamanin duniyarsu ba a taɓa yin wani gini ba wata katanga mai tsawo kamar katangar da aka zagaye wannan garin a dai bayan ƙasa nan tudun ƙasar nan a yi wani gini mai tsawo na katanga wannan ne farko a duniya na ثم حفر البرمزان حول السور خندقا عظيما يتعذر سياده وحشد وراءه خيرة جنود فارس da hurmuzan ya zo shiga wannan birni sai ya sa ga katanga gaban katangar kuma sai aka yi rami mai zurfi yadda ko da ka ƙetaro katangar da ya ka faɗa rami za ka gaban kuma ramin sai ake nemi zaɓaɓɓun sojoji zarata ka cikin sojin ma akwai zaɓaɓɓu a kowane kallon ka yi kawai irin nan ya sha wiwi sai ka yana baka tsoro ko ba ka mani idan ya ja ya birkici amma yanzu akwai bayan Allah na gargaru za ga cikin soji akwai limamai akwai wanda ya tilawa Qur'ani sai ka sama mai amma da ai an yi awwa da yawa kuma har yanzu ma akwai da ku da yan kwaya saboda ka samu zarata wanda yake su ba wani abu kawai rai ya fita to su ake kafawa in za a yi a Saudiya akwai wasu sojoji da ake ajewa gidan sarki su wannan sojojin ba tausayi a wurinsu kuma murɗa murɗa ake ajewa zarata ne kosassu dan soja in bai koshi ba ba zai iya kashe ba su da su sojojin su abinci ake ba sai ba rawar can da na je aikin hajji na gama aiki zan dawo maka sai na ɗauko jakata na shigo mota ofishar da aka bani da na zo wani ƙauye sai ta mutu mota ni kuma gashi a so in wuce in yi umra gari za a fita saboda haka sai na tsakin titi sai wani direba ya zo ya tsaya kawai sai ce shigo sai na shiga to Allah ta yake larabci muke da shi sai ce mai shi soja ne sunan shi kuma dan Madina ne sai da gwada mai aina yi shekara kaza a Madina ce a to kai dan uwa ne ashe to cikin magan da muke yi sai ya ce mun kaga mu sojin Saudiya alhamdulillah an gamsar da mu dukkan abin da muke bukata kudin albashin mu ya ishe mu ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan shi sanya idan soja yana aiki ba ya bukatar wani abu ya koshi abinci ba a magana nama ko daman kai ma da ka jirhe da ka buru shi to wannan idan soja ya koshi ya fi aiki in dan sanda ya koshi ya fi aiki amma da ranar an basu da yunwa dole su haram bayan suka iya ya to ya bar gida an ce kudin gari ya kare ya mutu ya ba za ka bashi shirin amsa ba amma da ya koshi sosai sosai kuma a ƙara cusa mai ta ubangiji a gwada mai kuki kusa da mutuwa sama da mu don in za a kawo hari ko ake fara kashewa mu talakawa ne zilin ku yi tsoron ubangiji ku fi mu ku fi kowa tsoron Allah saboda kuna kusa rami sama da mu a mai gargadi a kada mai gange ko a kada mai take na ƙur'ani da sunna to sai ya shiga cikin yaki ya je cikin tsaro ko zaman dako da imani a jikinsa ya yi kiyamun leli dan uwansa na gade shi don kada maki ya rato ya zagayo ya harbe shi shi kuma in ya gama to kai ma yi ni ma in ya gadin ka kada maki ya zo ta hanyar da mai tsammani ba idan aka ba jami'an tsaro dama so koshi wala yan uwa sun fa aiki ta amma bai koshi ba ga yaya ga yunwa a jikinsa ga shi an gana mai sakat wannan shi ya yage ma ɗinkin dare ne a jiki na hannu ya zai iya saboda Allah mu tsoron Allah ya bayan Allah wannan ya sanya aka zaɓo su zarata irinsu su ake ajewa a gindin ramin idan wani ya zo ya iya ƙoƙarin ya tsallako wani katangar to in koyi jiro rami da shi kenan ku ba saba ka ba sai ka halaka in kuwa haka iya ba ramin kuma za ka tsallako sama to akwai dakaru kuma waɗanda yake za su maida ka da makami to su aka aje a wurin iko sai Allah to sojin musulmi in sun zo su shiga ta ila. ga yadda aka yi tsara garin ga abin da a kuma a garin sai ya ce hmm. na وظلت sojojin musulmi sun iso gindin katangayensu ga rami sun tsaya kawai suna kallon shi ba su koma kuma su kuma yadda su koma gida a'a saboda yana ciki in sun koma cewa khalifa ne nan suka tsaya suna jiran hukuncin Allah tsawon wata ɗai ɗai ɗai ɗai goma sha takwas iko sai Allah nawa kenan shekara ɗaya da rabi an gane ko shekarun Ibrahim kenan alaihi salam dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shekarun Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu dan gidan ma'aikin sallallahu shekar shi ɗaya da biyar saboda haka suna zaune a wannan wurin suna jiran mai Allah ta'ala zai hukunta ya za a shiga amma ba sa iya tsallaka wurin sai aka yaya وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة ثمانين معركة a wannan zaman da aka yi ba na daidai shi ba shigo ba sojin furs zaratan nan suna iya zuwa waje a yaƙi su koma su kulle gidansu a hakan da ake zaune a wannan shekara ɗaya da wata shida sun yaƙi da sojin furs so yaƙi ɗaya bayan ɗaya so tamanin a yi a buga a kashe na kashewa a ɗauka abin ne amma suna nan a wurin kai in ba imani ne da kai mutum wani imani ne kaɗai ke tabbatar da kai ya haifar da ajaib a cikin jikinka shi san ya faɗa da masu imani yake da wahala dan nace gare su kamar faɗa ne da kurma ko kuma gurgu mai tafiya ƙasa haka dai ga shi ƙasa yake bai iya tashi amma in ya kamo ƙarfa ka ɗaya ya riƙe to sai ka yi kuka a kwace ka kai ne a tsayin amma ka a kwace ka ko ba a yi wannan ana yi saka in kurma ya kama ka ya riƙe karanci ya kafira maka cizo a wuya sai ka ta ihu shi bai ihu to wanda ke sanyawa imani daban yake da neman duniya mai yaƙi domin neman duniya ina tsoro domin an kashe duniyar wa zai samu ba shi bane wani ne amma mai yaƙi don Allah shi yana yi ne ya samu shahada an yi yaƙi ɗai ɗai ɗai ɗai so tamanin ana kamsawa ya ce me تبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين ثم ثم تتحول إلى حرب ضارية ضروس wannan yakin ɗaya bayan ɗaya da ake haso tamanin kowane yaki ana yin mubaraza tukun daga farkonsa me mubaraza wani daga cikin musulmi ko daga cikin kafirai ya ɗauko takobi ya wuce tsakiyar fili ga ga bataliyar musulmi can ga ta arna can kowa na kallon kowa ya ɗauko makamin shi ya zo tsakiya nan ya kaɗa ya kaɗa ya kaɗa ya wa kanshi kirari ni ne ɗan gidan wani ɗan gidan uwa iri kaza ɗan gidan kaza na kashe mutane ban san iyakarsu ba hal min mubariz minkum akwai wani wanda ke so wish tafi wani ya huto <coughs> can sai wani ya miko shi ma ice ni ne wane wane wane Almadiri wa sahabiyun lin nabi sallallahu alaihi wasallam kasan na gaya maka su abin alfahari a wurin su imani imani ne abin alfahari a wurin su shi sa idan an je wurin yaƙi allurar da ake musulmi ta saba mu allurar da ake mana a yanzu in na maka allura ta ƙarin ƙarfi to ƙur'ani su ake karanta musu cikin ayoyin da ake gaya musu ya ayu alladhina amanu idza laqitum alladhina kafaru fa darba ar-riqab hatta idza askartumuhu fashlu wasaqa fa imma mannun wa imma fida hatta da al-harbu awzaraha ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi istaqaltum ila al-ard arbitum bil hayati dunya min al-akhirah irin wa'annan ayoyi su ne ake karantawa dan adam take jikin shi yana kadi idan aka yi ma kirari da alkur'ani ba kai rawa ba ma'ana imanin ka bai karu ba to wanta ke za a yi na gidanku imanin ka ya amma ga yanzu kiɗa kawai ake ma wani ba sai ka kama tsuwa haina kuka saboda hauka ko ana samu a gaishe a tsaye haka da an zo ana ta dan wani jikan wani mai kakawa ne ka ci dubu zai ce su uban ka maye ne ya kashe arna uku o oh! kaga zagin ka yake a kai kace kai ka sani ya ne baban ka ya ce arne kuma ya ce ya ci mayu shi ma maye ne ya kashe arna to shi ma za ka yi ta aiko kaga duk wata abin da yake gama kuma wai a lokacin baka yi saboda wawa ne sai ka yi gura ko sai ka daka iyu ba ka bara ihu za ka yi kuma ka biya shi kuma ka ta ihu cikin jama'a ba ana ka alaka ama gangi kana ihu kuma in ya gaba kuma kuma ka shiru ka zauna kuma ka zama mai lafiya ai haukan yayi yawa yanzu ba gama ihu cikin jama'a kuma yanzu wai an gama kenan kuma shi kenan kuma ka ka zauna kuma ai wato kun fata fito maka duka shari ka zauna kuma ka dauki naira 200 ko ka bashi to su ma in cin qur'ani ake yi idan ana kada a ana kadawa ana kadawa ana kadawa dan adam sai ya ruga ya miƙe kamar abin da Anas bin Nadir yayi da ana tilawa qur'ani yaji an zabul soja an zabul soja ga sa'bina Ubada za su koma gida sai ce ila ina antu na zaku suka ce ai mata rasulullah manzon Allah ya yi shahada ya rasu a Uhud ashe an boye su ba sani ba to ina za ku je gida manzon Allah ya mutu to ai ya kare manzon Allah rasu don an kashe bataliyar soja sai ce idza mata rasulullah fa qumu wa muttu ala ma mata alayhi rasulullah idan har manzon Allah ya ya rasu to ku tashi ku mutu akan abinda manzon Allah ya yi shahada ya mutu amma qimatul hayati ba da yau me ya amfani rayuwa bayan yau yau dai in dai rayuwa annabi ya rasu ba da amfani kuma da yau haga ce ta qur'ani zaburarwa ce ta imani nan take yana gaya masa abin abi ubada yana wa wa شي سأل كي تنبي شي ما قولك واحي عنه سيتي فإن أشم رائحة الجنة دون الجبل إلى دين قيسين الجنة بايان دون الجنة كي يقول كاسا أجل يسأل أمتا كي شكتا إلى دين قيسين الجنة شي كتيني بخارية صحابي الدنيا أشكين سير والمغازات yace shi kadai ne mutumin da ya ji kanshin aljanna kafin ya shige ta shi kadai ne Allah ta'ala ya bularo mai kanshin ta ya bularo kanshin ya bularo taran ya gama shi duk ƙanshin ta yake ba labari na ba duk wancan wurin to kai wanda ya ji karshen azan da ka ce gida ya ci uwar ce fa nema maka yawa ba gare yin kula ƙarsa je gaba haka ya tafi gaban nan ya rabce bakwai aka yi shi to bayan Allah da wannan su suke kokari da wannan suke ci gaba da irin wannan takin ne suke nutsuwa da kuma shi suke samun alkhairin duniya kafin na lahira ya iske su yace me malam وقد أبلى مجزعة ابن ثور في هذه المبارزات فلا أذهل إذا أكي مبارزة أها الله كاين مسلب naka ne ga a ganima ba a raba wannan kayan da kai a naka ne rike sannan kuma an ci ganima kuma a baka wani kayan sannan idan an kuma mubarara kuma sai daga can musulmai su kabbara su taho nan ma a taho sai a haɗe to yanzu yaƙi ya zama bari bai na fariƙai ne wannan kenan a wannan yaƙi mirza ya yi abin da yake na kaiwa gaban sarki ya yi ƙoƙari gaya ya yi ƙoƙari gaya a wannan wuri na mubararat fito na fito ya yi ya yi bala'an azahar azahar ma'ana ya yi abin da ke karta fitar maka da hankali wani abin idan an gaya maka sai ka ce hankali ba zai kama ba amma imani da koyarwa irin ta ma'aiki tana ba da mamaki a wasu wurare wa adashin al'ada wa azdiqa fi bakatin ma'an makiya suna mamakin wannan wane ne abokan shi a imani suna mamakin wannan wani irin mutum ne yayi ke haka me yayi ne malam تمكن من قتل امرأة إبريل من فرسان الأعداء مبارزة فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس shi kadai ga irin wannan mubarazar ya hutu ya yi kuwa ya ce wani ya wani ya ɗan neman suna za a yanka shi ya aje gawa kusa da shi ya ce wani ya zo wani ya fito a ƙara bugawa ya yanke shi ya aje wani ya zo ya ƙara yankewa ya aje wani ya zo sai da ya ɗari ɗari mutu ya kashe a cikin sojin furs to dan Allah ko uku kashe yanzu kai a garin ku aje an sa dan butun butumi da hoton ka zama dogon yaro ko ba ka bane ɗari ya kashe wannan ya sanya sai sunan sai ya yaɗu cikin jama'a hatta cikin 'yan uwansa sabai bayan Allah ka wannan mutumin da kadi faza fadun azima ya samu alkhairi mai yawa makiya kuma suna tsoron aina majda don in ka shiga layin sa kwana ya kare saboda haka suke kamar kadowa kusa da shi kowa tsoro yake ci sai me wannan sai ya kara ƙarfi da nutsuwa da ɗaukaka a cikin zukatan masu imani wa inda zalika ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوه من قبل لما حرص أمير المؤمنين على أن يكون هذا البطل الباطل في عداد الجيش الغازي وإن سك سنش لا سو سنش وإن با سنش با yanzu ne suka gano sirrin da yasa Umar dan Khattab ya nace sai an tabbata shi yaki da ai ban san shi ba ko ba haka ba yanzu ne so gano a masir menene abin da ke ciki ne mutum ɗaya umar ɗan kaɗa bai nace sai an tafi da wani sojojin da ya kashe jarumai ne ba yara ba ne domin duk wanda zai fito a yi mubaraza a yi jarumi ne to irinsu irinsu ne kimmi irinsu irinsu zaɓaɓɓun sojoji ɗari ya yanke ya tara wuri guda kafin a turo a kori kura ta fashi muna gane wannan ko saboda ka wanda bai san shi ba a da to kaga abin da kaga abin da sa Umar ya ce a kawo shi wanda ko san shi balagarwa ba wani abin mamaki bane ga wannan mutumi ya irin wannan dama can yana yi malan karasa matsaya wannan ya sanya jama'a su gane wane ne maza me ya sanya a kawo shi me ya sanya umar ya dage sai an kawo wannan mutumi albatal badal wa basil kalimataini mutaradiftain ma'anahuma wahid badal jarimi ne basil ma jarimi ne me yasa yake sai an sako shi cikin sawu na mayaka da za su fuskanci garuruwa har a jetar bayan Allah yanzu dai ana yaki kuma garin na ta muku tangaci mai tsawo fi madar tare sannan kuma ga kandar ga rami an yi wani ramin kuma musulmai sun kasa ƙetara shi shi ne ya sanya masu tsaye a bayan gari suka ringa yaƙar sojojin a hankali a hankali har sau tamanin aka yaƙi wannan ne abin da ya sanya suka tsaya a waje to yanzu wace irin dabara za a yi a shiga ciki za a ganta za ka ganta da izinin Allah mako mai zuwa za ga yadda suka yi shawara su ta ƙasa su karkashin ƙarƙashin katangar su zuro yan uwa musulmi su biyo ramin a huda shi a bulu cikin garin wata bayan Allah wata al'umma ba ta taɓa tsayawa ba ta shawara don Allah akan neman mafita ta addinin musulunci face Allah ta'ala ya ba su mafita akan wannan al'amarin yana cewa asal kasada majtama qaumin fi amrin ko majtama qaumin ala amrin yuriduna wajha Allah fi illa ahdahum Allah ta'ala ila asal umri wata al'umma ɗaya ko biyu ko uku ko biyar ko goma ko ashirin ba su taɓa taruwa ba su yi tunani akan wata matsala ta ƙaru wata maslaha ga su maslaha su maslahar garinsu maslahar 'ya'yansu amma don Allah suke yin ta ba don mu yi ba ni in zama haki ba don mu yi ba kai a baka mai unguwar gabas ba don in yi ba ni a bani wakilin gwamna ba a'a sun taru ne Allah kaɗai suke neman yadda shi akai ku rike wannan yan uwa shi muka rasa a yanzu in dai za a taru manufar yadda Allah kaɗai ake nema ma'ana mu yi wani abu wanda a tsammanin mu Allah ta'ala idan muke zai ce na aminta da ku kamar yadda ya aminta da sahabbai daga sarfi al-mu'mina idhi bayunaka ta yace laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar juzul dafi wacce yake cewa السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم مرضوا عنه أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم irin wannan shi muke nema ba mu yi ba mu burke ka ba mu yi ba a ce local mu ta kaza ba mu yi ba a ce mu kaza ba mu yi ba suwa da ce kaza ba mu yi ba muna yi ne don Allah ta'ala ya ce mana madalla kadai to wallahi in za ka halko a gidanka ne sai an shama mamaki ba an goku ba a gidanka kadai tsakaninka da 'ya'yanka ba manci kai ta komai don Allah ko da an fahimce ka galas kuskure kai wallahi dauki dai kai daidai kake yi har alkhairin daidai ya zo maka in an gaya maka daidai ga tanan kuma ka fita ba abin kuskure ba ne in matsan tsafi na rubutawa ma'ana gwamnonin sa wasiƙa yana cewa ku tsaya kan gaskiya ku tsaya alƙalai yake wasiƙa yana cewa asubuta alkhair ko alhaq tabbatuwa akan gaskiya ta yan mintoci sakas ta fi alkhairi sama da tabbatuwa kan ƙarya na shekara goma a sai kun ga bayan Allah ya kamata in za mu kafa wani kwamiti in za mu wata kungiya in za mu wani forum in za mu kaza ya zama ya jira Allah samu kafa forum din neman mafita a wurin Allah ya samu kaza kar ka zo ka ɗauke mu kawai mu kafa wani movement wai naka ne yanzu in kai muke mu wannan movement din to ba sai inda kace za mu yi sai inda kace za mu yi yanzu idan kace mu kashe wani sai mun kashe shi idan kace mu wayancan mata a kawo su za su yi aiki sai mun nemo su in kace a je mana ba a ɗebo karuwai idan sa da mabiya da yawa sai mun kawo su kaga ba ma ba ma hankali Allah muke da yawa amma duk abin da aka kafa wani forum wanda ake neman yardar Allah da shi ubangiji zai mai albarka kuma za a samu dacewa a cikin haka shi sanya wa'incin bayan Allah da suka tsaya tsaf so ga yaya za mu gare wannan shamaki ga da baibayi ga tarnaki ya za mu so ubangiji ya gwada musu ga yadda za a yi kuma suka yi suka shiga birnin su kashe shi suka ɗauko wannan ganimar su kuma ci nasara bi idinillahi ta'ala su kullum al'umma wannan ya kamata mu sa a zuciya idan ni manufata neman yardar Allah kai ma ka haka kai ma ka haka kai ma ka haka to ko mu biyar ne zo mu tsaya mu sa tunani irin wanda Allah ke so mu ci gaba tafiya da shi a hankali a hankali Allah ta'ala zai ba mu nasara a duniya ko da ko ba makanta ba kiri-kiri to bayan mu za a ganta don qur'ani ya ce in nasha nuriya kama na iduhum ko aw natawaffayannahum in mun ga dama sai mu nusashe ka mu gwada maka alƙawarin da muka yi musu na azaba saboda sun cuta maka da ma'aiki ake sallallahu alaihi wasallam in mun ga dama kai din ma ba za ka gani ba sai mu tafi da kai kiyama da kai da su dukkan makoma ku tana wurina kenan kai ba za ka gani ba na bayan ka za ka gani mun Allah hayyara su jazira ba zau muharraba ma'ana ba a gama cikin jazira da yake ba har mun Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam amma bayan sa ba can ba magudawan Najeriya masu sun yi imani ko ba ka bane so mutunci har ki tafiya naka shine ka ba alkhairi dora da kai za a fara dora dan ba dora tubali ya zama an fara kai je ka lahira da ka bari a baya zai aiki amma ya zama kai baka da komai sai sharri irin al'umma da manzon Allah ke ba mu labari wannan al'umma mai galakan ce lishar wannan al'umma ce miftahan ce alkhair al'umma ce guda biyu wannan ita kullum sharrin ake rufewa da ita in dai sharri ne to ita ce mai makullin ta hana shi fitowa wannan al'ummar kuwa ita kullum sharrin take budewa duk inda aka katanga aka rufe sharin sai ta bude shi don ya shigo ya shafi al'umma ita wannan al'umma su rufe sharri suke su bude alkhairi aiki suke nan a duniya wannan kuwa alkhairin sai ba su kullum rufe shi ake yi sai dai nan wurin to irin wannan al'umma su ne a najeriya kala wannan mai kulle sharri ta bude alkhairi kullum aikin su kenan su kira yan uwa mu yi addu'a a samu zaman lafiya wannan ko yana ganin ana lafiya to shi ya ci me shi me zai idan ake zaman lafiya a Najeriya ya ci me tun da faɗan fada ake da kasa kashe shi su fa GRA suke ba a zuwa gidansu saboda haka mu bari a yi ta wannan ce za mu samu da bamu mu ya gina bamu mu aji kenan shi wannan kaga miftahan ne da shar wa magalatin ne da khair ai ba da ake ci ba kuma me zaka samu a duniya wanda yake nan gaban an tsara ma shekaru akan naka ko fiye wata kashe saka da dace yake idan shekaru suka yi yawa tuwo za a yi maka na gargaro tuwon masara kyakkyawa sarfaffe ba nikan inci ba a sa hannu a dake ce a yi ma komai da komai a baka kada ce amma wallahi baka jin daɗi tuwon sai an dama shi an dama a sa maka nono ka rinka sha saboda haƙora duk ga su garɗa garɗa ba ta ita rutu su bayan Allah don Allah lokaci yayi lokaci yayi ban ce an makara ba amma ya kamata mu rinka tayi don Allah tunanin mai zama don Allah muke ba tunani don da daɗi ba ba tanin mu burge wani ba al'ummar mu da muke cikin ta al'umma ce mariniya al'umma ce babanta ya mutu al'umma ce ba ta iya komai duk da baibayi da tarnaki na makiya sun zagaye ita duk da haka amma kai ka ce kamar da mu ake min kuma zuru rashid shin ba wani mai hankali a cikin ku ne da zai tsaya kyani ya gano ina ya kamata mu tafi kullun dukan ma ake dukan ma ake amma an hana kuma kowa shawo kuma an ci Har kai magana saboda mai na mai zamu ci in kai magana ka bari dai a haka da mu dai da mu iyalan mu suna togo mun kai su waje to in ka tafi da su waje baka san akwai masu cewa la ilaha illallah ba baka san akwai ƴaƴa da aka haifa ba wanda yake masaka zamban abadan ba su yin zunubi ko ɗaya ba a Najeriya baka san akwai tawa tsofi ba wanda ke cikin ɗaki wanda yake layar na sharra su ba su ganin sharrin ba baka san auka ba akwai bishiyoyi baka san akwai itatuwa ba baka san akwai dabbobi da Allah ya wuta a Najeriya ba wanda sai an yi ruwan sama suke sha to wataƙila ɗan uwa idan muka tsaya da mu kanmu kawai da zuciyarmu mu tambayi kan ma ɗaki ba mun rufe ɗaki muka gaskiya ne abin da muke dinnan ko ya dace idan bai dace ba dai oho duk abin da kai takama a duniya zaka mutu ka bashi ko mai ke ji da shi zaka mutu ka bashi ita mutuwa gidan kowa da ita ne kuma in Allah ya ga dama sai baka baka mutum ba kuma kana gani ana kuma ka sha dan ka zama aya ga wasu fir'auna ayyasu a ce ya bace Allah ce mai al'ana wa sai ta qablu wa kun kunta bil mufsidina yace lamun nashika banda kirtu kulli man kalbaka aya yau za mu barka a bayan ƙasa bayan mun tsame ranka mu bar gangan jikin gidan zama darasi ga wasu bayan Allah kai ma sai a barka ga kanan baka komai kun baka iya komai ana ban labarin mutum kwanakin baya a nan garin yayi suna kato ne wallahi kato ne sosai ina na abu da ku sosai shi yau wallahi tallahi in ka je gidan shi abin tausayi matar shi ta gudu ta bar shi shi kuma zo zauna shi kadai ciwo ya kama shi bai iya komai ciwon shanan ne ya kama shi shi ne paralysis ga shi a zaune wallahi ba iya kuma yan uwa bai iya komai duk karfin mulkin ya kare wani nan nan soja ne kato ne a yanzu aka maganta ake yana can wace an aje shi ga karfin ga jajayen wuya duka amma sai a ta'ala ya sa wata jijiya a kwanya ta fashe wannan bangaren sai nan din ya shanye kuma aka hana shi magana a haka kawai ke a zaune kawai sai dai maka haka kai baka san Allah ta bada sojoji masu yawa ba wa ma ya alamtu da rabbika illahu wannan hanyoyin jinin sojin ubangiji idan Allah ya kame ka zaka yi bayan Allah mu tsoron ubangiji bayan Allah mu tsoron Allah mu yi aiki kyawa kafin rayuwa ta mana sai mu mu yi abin da muke da sauri ba mu makara ba idan muka ce mu makara ba za mu iya koyi ba amma da sauran lokaci mu yi mu yi mu yi mu yi abinda muke iya yi amma mu yi don Allah mu haɗu don Allah mu tafi don Allah mu ruga tare mu tsaye tare kar mu manta da zuriya ta baya don su garin da muka bari shine amfanin su kuma mu suke takawa su hango na gaba nan gaba kuma su za a taka a hango mu idan ba mu alkhairi ba su ba su yaje mu ba sai ka haifar da alkhairi kake barin abin faɗa a kasa ƙasa dan mutum na cewa minna babu ɗaya daga cikin mafaci sai ya ƙarin barin wakafi a duniya me yasa ake barin wakafi dan ayyabe kai a dinka tunawa da kai yanzu wanda ya wannan masallacin har kakannin shi ma ƴaƴan shi jikoki ta kunne su gama mutuwa sai an ce wane ya wannan wurin matakar masallacin yana rayu sai an ce wane ne yayi wanda yayi wannan makaranta sai an ce wane ne yayi wanda yayi kaza sai an ce wane ne yayi ashe alkhairi muke bari a duniya ba dan mu ba don saboda masu towa bayan mu ubangiji ta Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah ya sanya albarka a zuriyar mu Allah ta'ala ya manta goma shi ya sanya ƴaƴan mu su albarka da fi mu albarka ya ubangiji Allah ta'ala ka mana jagoranci kyakkyawa fitintunan da ke damu ubangiji Allah kai mana maganin su abubuwan da ba ma iya dauka ya Allah ta'ala ka fi mu sanarsu. su Allah ka shige mana gaba wata ta'ala ka basu su a boye ba sai mun garsu ba inda ko suka bayyana a gare mu ya ubangiji Allah kai mana maganin su Allah babu wani bawa a duniya yi duka babu wani bawa da ke gagara ka ya ubangiji Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala ka taimake mu ubangiji Allah ka mana jagoranci kyawa